da yake tun da an zo daura din an yi maganar lectures daban-daban an yi maganar mujahada da fikira salima da wasu abubuwa haka so ni zan so in yi emphasizing akan in mutum ya bar nan shi on his own ya aikata sannan ya baza an saba an saba dama misali mun saba an saba jin wa'azi za a ce kada a yi kaza a yi kaza kada a yi kaza a yi kaza kusan kullum mutum yana ji amma gurin aikatawa sai zama mai matsala sannan at the same time in muka kula mutanen da suke waje amawa kenan da yawansu habit din mutum of course akwai rashin son gaskiya amma wasu dai sun jahilce mu ne shi ba sa tare da mu dan duk wanda majority yan uwa da suke nan ba a ciki aka haife shi ba sun fahimta ne sun shigo san saboda sun yi believing akan cewa ba dole abinda parents din su suke ba shine dole din da shine dole, sannan suna da open mind sun iya tsayawa sun saurari me ake cewa sannan har suka zo suka yi understanding suka zo suka shiga but yanzu matsala ɗin shine akwai matsala na gurin baza sakoma number one a lokaci ɗaya kuma akwai um, uh, gurin yanayin bada saƙon akwai wanda akwai shi zai so ya bada saƙon zai yi ƙoƙarin ya bada saƙon amma bai san da wani irin idea zai bada saƙon ba yana iya zuwa gurin bada saƙo, yi blanda sai ya sa mutane wanda su kalli mu da wani irin fuska akwai kuma wanda shi ba ma ya baza in fact kamar yana cutarwa ne in an gan shi a matsayin shi ne ɗan uwa za a iya labar kowa ya gan shi shi wannan ɗan uwa ne an da an san cewa wannan ɗan shi a yi misali a waje shi cutar ma a maimakon ya amfana to wasu ma har za su iya gudun shiga har ta saboda sun ga example ɗin shi ni a yadda nake gani ina ganin mutane mafi yawan su san exactly menene ɗin haka musulunci saboda na yi da cewa in dai mutum yana da zuciya sannan ya san shi musulmi ne kamar irin amma lantar da mace yake an shafi batun wanda suka suka yi zuciya so irin wannan an yi magana kan yadda batu ya shigo sannan kama da da cewa da yadda yi wato tun farko ba wai ya zo ya kawo wani improvement ba ne shi abin da ya zo ya kwashi dukiya ne in fact wannan railway da muke gaba ɗaya asalin su ayin shi ne da harkar transporting goods in Nigeria um, resources din su za a kwashi wasu kayayyakin maybe a ce ana suna kwasan su gyaɗa ne su ne duka irin wannan abubuwan nan railway ɗin da muke aiki da shi yanzu asali an yi shi ne da a rika transporting goods na Najeriya so tun farko bature bai zo don ya kawo wani reform ba so irin wannan amma yanzu mutane shi suna ganin cewa kamar bature da ya zo ya zo ya yi modernizing ɗin alhali ƙarya ne ma kawai amma da a ce wani zai iya samu daga waje ya ji kun bayani ya aka yi bature ma tun farko ya shigo kuma me ya kawo shi me in ɗin da ya zo yi me asalin amma ya shigo za ku ga misali in mutum ya yi sa cikin da cewa ko da ke ba sana shiga nan ina magana ina magana inda mutum nawa waje zai ji tunda at least mutum ne mai zuciya kuma a matsayin shi na musulmi zai gane cewa tunda bature ya zo misali na ɗauki part ɗaya ne a cikin lecture tunda yake da ya kamata a baza irin nake cewa inda mutum na waje zai gane cewa ga abin da basira ya zo yi ba zai taɓa jin daɗin cewa yanzu har yanzu rules and regulation ɗin su suke tafiyar da ƙasan ba sannan wannan abin da ya zo yi na kwasar resources har yanzu yana yi da a ce na waje za su gane haka da da an sami improvement wani abu da harkar shine ba wai wani movement ba ne wanda ake bukata mutum ɗaya ya tsayi ya samu tsira a ana bukatan kowa da kowa ya gane kira ne wanda ake so mutane su um, masu yi understanding sannan su su bi similar to ire-iren kiran annaba mursalai in particular so kama a ce da annabi musa ya ko shi da aka mai um, wahayi ba wai irin ya ɗauki wahayi ba shi kawai ya yi aiki shi sai ya wuce haka ma duka sauran an um, mursalai in particular zan ce gara an ce musamman kai ba suna da bambanci so in mutum ya ba zai ga cewa ba wai dan an ma mutum wahayi misali ko an faɗakar da shi sai shi ya tsaya a his shi sai ya tsira in fact na taɓa jin wani hadisi ina jin kusi ne wani manta da ba. aka ce wai wani amma bawan Allah a wajen gari wato asali da yana cikin gari ne yana ibadan shi sai kula da cewa mutanen garin mutanen banza ne so maybe ya musu wa'azi sun ƙi shi ji amma bai kai limit inda dole dole sai ya yi hijira ba kawai sai koma gefe ya fara ibadan shi ya koma gefe ya fara ibadan shi sai Allah ya ce to yanzu a saukar da azaba a kan um, wannan garin na wanda suke fasadi da aka tashi saukarwa sai wani mala'ika yake sai mala'ika wani sai mala'ika yake cewa akwai wani bawan Allah wanda shi na diba ne kullum yana sallah yana azumi yana ibadan shi in aka tashi saukar da azaban zai iya ma shafar shi mutum shi ne yake tambaya yanzu za a sai Allah ya ce ya ɗauko garin gaba ɗaya ya kifa a kan mutum kun ga in fact ya ma fi shi samun azaba saboda ne bai baza sako ba inda a ce kowanne mu zai wannan darasi ɗin na in ya ji kada ya bar shi a tare da shi shi ya aikata sannan ya baza da yanzu ba haka yake ba 下来了。